har a da Allah kowa har masu albarka kowa waliyai ma kasa da su dukka babu kowa duk da bai da jagora yayi yawa na gaishe ka annabin Allah babu kowa kamar a shehu na mutunta ne kowa da barhama shehu gausu zamani da shak abdulkadir jilani albagadabi shehi na mai kadirawa ya manzo rasul faika. halitta kan babu tamkarka ai kai ne rabbuna ya zabe ka Muhammadu Aminu ɗan dangin Atika. Na gaishe da annabin hanya ta kowa. Kyauta na gurin ma'aikinmu. Kowa ya taho gurin ka zai samu. Mu ma ga muna haka ba Kyauta mai kari annabu ya fi Na gaishe ka annabin Allah